Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida, Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a salamu alaikum barka da hantsi ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel a jiya asabar ne jami'an jam'iyyar shugaban kasar zimbabwe robert mugabe ta zan pf suka ce za su haɗa a yau lahadi domin tattaunawa kan yadda za su tsige da shugaban daga kan mulki wasu jami'ai biyu da aka sake sunansu sun faɗa kafar labarai ta reuters cewa za su mayar da korarren mataimakin shugaban ƙasa emerson manangagwa bakin aiki wanda shugaba mugabe ya sallama a makon da ya gabata haka kuma sun ce za su lau matar mugabe wadda ya zaɓa ta gaje shi daga kan mukaminta na shugabar matan jam'iyyar zani pf ɗaya daga cikin jami'an na jam'iyyar biyu wanda ya tabbatar da taron da za su yi na yau lahadi ya ce za su amince da kiran da wasu yankunan jam'iyyar tara suka yi na cewa shugaba mugabe ya yi murabus daga shugabancin ƙasa da na jam'iyya jim kaɗan bayan da majiya ta bayyana wannan shirin gudanar da taron sai ga wata tawagar motocin fadar yayin da wasu masu gabatar da ƙara ke ta ihu da gwalo sai dai jami'an tsaro sun tabbatar da cewa mugabe baya cikin tawagar an shirya taron na yau lahadi ne yayin da dubban 'yan kasar zimbabwe suka hau tituna a birnin harare da sauran biranen kasar a jiya asabar suna zanga-zanga suna kira ga mugabe ya yi murabus sad al-Hariri wanda ya yi murabus daga mukaminsa na Firaministan Lebanon a farkon watan nan ya ce ranar laraba zai koma ƙasarsa ya yi bayanin dalilin da ya sa ya sanarwar ajiye aiki ta bazata a ƙasar saudiya a jiya asabar ne alhariri ya tattauna a fadar gwamnatin faransa da shugaba emmanuel macron wanda ya yi tayin taimakawa hariri wajen shawo kan rikicin siyasar ƙasar labanan alhariri ya ce kamar yadda kuka sani na yi murabus kuma zan yi magana akan wannan batu a can labanan ya kara da cewa zai halarci bikin ranar 'yancin kai na ranar laraba a farkon watan nan ne aka nuna firaministan ɗin lebanon alhariri a gidan talabijin na saudiya yana shela ajiye aikinsa a matsayinsa na firaminista al'amarin da ya kawo fargaba da rashin tabbas a cewar shugaban ƙasa faransa macron sun karɓi bakuncin hariri a matsayin firaministan lebanon bayan da ƙasarsa ta ki amincewa da murabus ɗin nasa a hukumance. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron ƙasar Ukraine sun kama wani mutum wanda ake zargi yana da hannu a kisan ɗan jarida Paul Knevnov, editan mujallar Forbes a magazin wadda ake bugawa da harshen Rasha. A wata sanarwa da aka fitar jiya Asabar jami'an tsaron Ukraine sun ce sun cafke wani mutumin rashi da ake zargi wanda kuma ake neman sa kan wasu laifukan kisa an kama mutumin a birnin kif sai dai ba a bayyana sunansa ba marigayi klevnikov yana aiki ne a matsayin babban editan mujallar pops lokacin da aka harbe shi aka a wajen ofishinsa da ke masko ranar 9 ga watan yulin shekara ta ya ji ciwo mai tsanani wanda ba da jimawa ba ya mutu a asibiti jami'an kungiyar dakarun siriya ta sdf da amurka ke mara baya sun karyata zargin cewa sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar isis ta barin dubban mayakan isis su fice daga raqqa wacce suka dauka a matsayin headquarters da ke arewacin siriya ranar lahadi ne bbc ta fitar da rahoton cewa ta bankaɗo wasu bayanan yarjejeniya tsakanin dakarun siriya ta sdf da kungiyar isis tare da amincewar gamayyar rundunar sojin amurka da ke jagoranta don barin dubban mayakan isis da iyalansu su fice daga raka yankin da a baya suke da karfi rahoton ya yi da'awar cewa yarjejeniyar za ta bari a kwashe mutane kusan dubu hudu ciki har da ɗaruruwan mayakan isis ta hanyar amfani da manyan motoci wanda za su bi ta yankin iyakar gabashin siriya inda za su bazu kusa da iyakar ta siriya da kuma wasu sassan ƙasar turkiyya lokacin da yake tattauna da murya amurka mai magana da yawon rundunar amurka da ke marawa siriya baya mustapha bali ya bayyana wannan magana a matsayin kuskuren bayani na ƙoƙarin da shugabannin al'ummomin yankin ke yi na ba da hanyar tserewa ga fararen hular da yaƙi ya ritsa da su a can. A jiya Asabar ne tsohon jagoran 'yan adawa na kasar Venezuela Antonio Ledesma ya gana da Firaministan Spain Mariano Rajoy a birnin Madrid. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ba safan muke kawo muku rahotanni game da nasarori da ɗalibai ko makarantu suke samu ba. Duk da cewa wannan rahoto da ya tafi a cikin taskar labarai muka ga ya kamata ku ji, domin galibi irin rahotanni da kuke sauraro kan koma baya da ake fuskanta ta fuskar ilimi ne. Ko da shike masana suna cewa da sauran tafiya, wannan rahoto babu mamaki ya ƙarfafa gwamnati da iyaye da ma ɗalibai gwiwa. Za ku ji cewa kwalejin gwamnatin Katsina da ke funtuwa ita ce ta zo ta ɗaya a gasar ƙere-ƙere da fasaha a shiyar arewa maso yammaci da aka yi a jamar Usman Dan Hodiyo da ke Sokoto. Ga rahoton da Maryam Atu Muhammad ta aiko mana daga can. Kwalejin ta lashe gasar ne akan kera wata na'ura mai amfani daban-daban mai suna Multipurpose Solar Collector System yayin da jihohin Sokoto da Kaduna suka kasance na biyu da na uku. da kammala faɗin sakamakon gasar na tattauna tare da malamin da ya jagoranci ɗaliban wajen gasar. Assalamu alaikum sunana Yazid Ahmed malami a Gwamman College doing Puntuwa daga jihar Katsina mun zo wannan gasa garin Sokoto Allah ya taimake mu ya bamu nasara to ba abin da za mu sai mu ƙara gode mashi da kuma su shugabanninmu kamar shi mai girma gwamna Right Honorable Aminu Bello Masari. da latin katsina da ita kwamishinan ilimi profeso halimata sa'adiya da duk taimakon da suka yi mana har muka zo allah ya bamu wani nasara to kin san shi wannan abu da muka yi ba komai bane ba ana kiran shi multipurpose solar collector shi da aka ce multipurpose shi gaina kunshi abubuwa da yawa da yake kenan na farko wannan mashin din zai iya da miki ruwan zahinki ba tare da kin kona ice ba ko kwara daya na biyu za ki iya samun distil wata wanda ba tare da sai kin je gari ba an so shi distil wata ba kuma yake da shi ba ana shi ne ake amfani shi wajen ruwan allura to ba sai an je gari ba neman distil wa a distil wata don za a allura a ƙauyen ƙauyen ma za ka yi amfani da shi ka samu wannan ɗanka na uku abinda wannan mashin ɗin yake kuma zai kyankwashe mace ka a kwai kwai kowane iri ne zai kyankwashe mace kuma ba tare da a sai ka samu tallantarki ba ko kuma ka amfani da risho ko wani abu a'a kamar zabo yadda yake kwai da yawa haka zai taimaka wajen rage wannan asara kwayakwai da ake na zabi a wajen kyankyashe shi na wannan kenan kuma za ka yi amfani da shi wajen busar da abubuwan kama masu saurin lallacewa wato perishable good kenan irin su kayan miya cikin kwana uku duk yadda kayan miya suke zai busar da su kuma ga za ka yi amfani da shi wajen abin da ake ce ma rising agent kamar masu gidan biredi za su yi amfani da shi wajen kumbura da fulawa sauki masu yin waina da sauransu to kin ga wannan abu abu ne mai amfani sosai a al'ummarmu kamar yanzu za ka iya zuwa ka dinga shayi da shi ba tare da sai ka kona ice ko ɗaya ba ba tare da ka kyasta a shana ko kwara ɗaya ba tare da kai amfani da wata lantarki ba to ka ga wannan ba karamin nasara ba ce ba abu ne wanda zai taimaka ma al'ummarmu da ƙasarmu baki ɗaya da duniya baki ɗaya saboda kin ga ana magana wannan global warming din to kun ga ma ya kamata mu ma tun daga level din mu mu taimaka mu ga me wani contribution mu iya bada na controlling din shi wannan global warming din. Kazalika na tattauna da ɗaya daga cikin ɗaliban da suka lashe gasar ga abin da yake cewa. Da farko dai suna na Zaharuddin Suleiman daga jihar Katsina. Mun gode ma Allah sosai ga irin wannan nasarar da muka samu a wannan gasa. Sannan muna ƙara miƙa godiyanmu ga malamanmu da suka taimaka mana wajen wannan gasa mun gode sosai su ma waɗanda suka shiga gasar ba su samu kasancewa cikin waɗanda suka sami kyaututtuka ba ga abin da yake cewa daga jihar kaduna ba zan ce komai ba ga wannan gasa sai dai in ce mun gode Allah kuma dama ita gasa ta kunshi haka a wani su je wani su faɗi to mu da Allah ya sa maka wannan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa nan gaba mu kamar jihar kaduna suka zo na ɗaya mu man Allah dan mu ya kokarin mu mu ga ba mun ci nasara shi ma shugaban shirya taron wato malam ismail rikoto mun zanta da shi kuma ya bayyana makasudin shirya gasar kamar haka Solar Energy Society of Nigeria suka organize conference kowane shekara akan ba da awards ana presentation. So at that first edition na Solar Energy Forum na last year a Abuja, an yi awardin uh, fellowship to wani managing director na Exxon Nigeria Limited, Edwin Ogbawara. an association na wannan awas din sai ci to shi plant office ne ya ba da miliyan biyar a computing within secondary school in Nigeria. Ya allocating kowane zone Nigeria miliyan eh, dubu ɗari biyar. Amma this practice za a ci su ne a zonal level. So it will be organized in each state. First position will participate as zonal competition. So shi ne bayan Allah shi ne muka shirya wannan competition saboda mun gabatar da wannan prize ɗin da shi Edwin Adabara, managing director na Edwin na jihar ya gabatar mun yi shi a katsina mun yi shawarar jihohi gaba daya ni ne aka ba ko mutanen katsina sannan kuma ni na wakilci zonal coordinator na eh, na na plus baki da professor sani muhammad dan gugu ba san su da state university shi ne idan da wannan a nan sokoto eh, university center sokoto zonal competition wanda muka zama halartar jihohi guda uku lokacin da kuka gudanar da gasar jihohi nawa ne sun ka zo Eh, mun yi aspektin ah, eh, jihohi guda bakwai amma dai uku sun iso na hudu bai iso ba ko guda uku a takaice suka samu participating a wannan competition. Ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Eh ya ji ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda mutane da yawa sun halarci taron kuma waɗanda ma ba su samu labarin ba ka kan da ci da yake shi ne farko sun yi bakin ciki da na rashin sanin cewa irin wannan gasar za ta kasance. ko kuma mun samu wata mutane kuma sun yi farin ciki dukkan wanda suka zo daga wannan jihohi kuma sun nuna cewa ba ma nan ba za a kila su gudanar da shi a matakin jihar. To Wani kira za ka yi wa waɗannan jihohin da ba su samu zuwa ba zuwa ga gwamnoninsu saboda su ba su goyon baya domin su a ringa halartar irin wannan taron? Eh, kiran zai nufi cewa cewa kowa ya san cewa muna da fuskantar matsalar dumamar yanayi a hanyar da kawai za mu yi ah, wannan dumamar shi ta amfani da hasken rana da duk abubuwan da muke sarrafawa to ba da kaɗin kai za a samu riba na ɗaya dai za a rige wannan dumamin yanayi sannan kuma yaran su a mataki na sakandare za su samu ilimi kan wannan hasken ranar kuma za su iya kiko abubuwan wanda shafi wanda zai iya amfani da wannan hasken ranar. To makarantun mata ba su shiga cikin wannan gasar ba ko me dalili? A'a makarantun mata sun shiga da zan manta ba a jihar Katsina inda na ji na gudanar da wannan gasa a matakin na jihar. Hmm. Wasu mata sun zo su ta suna ta bayani. Sannan kuma da daga makaranta guda biyu zo zo da mata a sun zo da mata sannan tawagar da Kaduna ina ganin su ma sun gabatar da mata sannan kuma akwai makarantun da suka samu sakon eh, wannan sakon a lokacin da ya riga ya wuce so sun so su ga wata su kasu na kuma kokari kwarai da abu. Kwalejin gwamnati da ke jihar Katsina waton Government College Funtuwa ita ce za ta wakilci Arewa maso yamma a gasar ƙarshe da za a yi a Abuja. Muryan Ato Muhammad Muryan Amurka daga birnin Kebbi Najeriya. Babu yadda za a ya farfado da darajar ilimi muddin karatu da rubutu ba su inganta ba. Hasali ma koma baya ta wannan fuska ce ta sa hukumar tallafa a ƙasashe masu tasowa ta Amurka da ake kira USAID a takaice take tallafa a kawo muku wannan shiri domin ƙara jawo hankali kan muhimmancin iya karatu da rubutu a zaman ɗaya daga cikin hanyoyin farfado da kuma kawo ci gaban ilmi Kan haka ne Zaharaddin Sani Funtuwa ya tattauna da Dr. Muhammad Bashir Nuhu Mabai na jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen ma don jin mafita kan wannan batu ganin ɗalibai yanzu ba sa sha'awar karatu ko rubutu musamman karanta littafi ko jarida. Wato duk wata magana da mutum zai yi inda ya samu dama ko ta kafar jarida ko rediyo ko talabijin ko kuma a gaban ɗalibai abin mafi mahimmanci shine ya koya musu ɗabi'o'i na gari. To ka ga kamar wani lokaci su ɗalibai musamman waɗanda kuke koyawa daga sun yi baya baya dangane da harkokin rubutu da karantawa gashi ku malamai har yanzu ba gajiya ba akwai shawara shawara ko kuma in ce kira-kira da za ka yi ga ɗalibanku na su ma har yanzu su mai da hankali dangane da rubutu da karantawa. To gaskiya Zahardin ka yi tambaya mai muhimmanci domin gaskiyar magana wato mu dai nan arewacin Najeriya babban matsalar mu kuma kalubalen mu shine zuwan ainihin wayoyi na zamani wanda yaro bai da lokacin da zai dauki littafi ko ta jarida ko ma sauraron rediyo waɗannan kuma kafafen nan su ne ginshikan ilimi domin in ka ce zaka ce zaka amfani da Facebook ko WhatsApp hira ce da surutai ya kamata yanzu matasan mu da ainihin ɗalibai su mai da hankali hankali wajen ɗaukar littattafai suna karantawa da kuma ɗaukar ainihin wato jaridu da kuma sauraron rediyo akai akai mm. saboda haka kiran da zan yi shine lallai ban ce kar a amfani da facebook ba mm. tunda zamani ne ya kawo mm. kuma ban ce a daina whatsapp ba da sauransu amma a mai da hankali wajen sauraron rediyo kafafen yada labarai da jaridu da kuma littattafai ina kira ga matasan mu da kuma 'yan makaranta su mai da hankali wajen ɗaukar littattafai irin waɗannan su karanta domin su koyi su koyi tarbiyya da kuma sanin ya kamata a rayuwarsu to me ka ra'ayin ganin cewa ana so ko na yaro ya koyi koyi karatu da rubutu ta bangaren harshen shi na uwa wato misali kamar mu a nan arewacin najeriya in ce ma hausa aka ga wani lokaci yaro bai ma iya karatun hausa ba amma za ga ya na turanci me ra'ayinka ana zare da wannan magana taka tana da muhimmanci kwarai da gaske domin a matsayin na tsohon malami tun daga taushen firamare har jami'a na fuskanci cewa hakikanin gaskiya wato dole ne ya zama na cewa yaro ya samu ginshikin ainihin sanin harshen sa domin ni Allah ya bani ikon zuwa kasashen waje na yi koyarwa a wata jami'a wannan gaba gabas ta tsakiya cikin larabawa wanda suke tun daga tushen firamare har zuwa jami'a ba sa amfani da wani harshe in ba nasu ba saboda haka nan ko mu da muka ji sai da muka dole sai da muka koyi wannan yaren nasu wanda da shine muka karika koyar da ainihin ɗaliban su bature yau da yaren sa yake koyo tun daga firamare har jami'a ta yaya za a yi mu a ce mu mu gina kasan mu har ta ci gaba mu samu ilimin teknolojiya da kuma ilimin lissafi da na kwamfuta duk ta wani harshe ba harshen mu ba kuma mu mun yi nazari ba ɗaya ba biyu ba a rubuce cikin kundinmu na binciken karatu da muka suka yi cewa harshe na uwa wanda ake cewa mother tongue shine ainihin wato asasi foundation na ainihin gina al'umma da kuma samun musu da irin ilimin da ya kamata su samu domin duk da ka koyar da yaro a cikin harshen sa ya fi fahimta so dari fiye da ka koyar da shi da wani harshe duk da za koyar da shi da wani harshe to a bayan na mahaifiya ne so daga nan wannan magana da ka faɗa hakika magana ce mai muhimmanci kuma muna kira ga iyaye da shugabanni don Allah da annabi su fitar da wani manufa da wani tsari na ainihin amfani da ainihin wato harshen uwa kowa tun daga ilimi tun daga matakin farko na ilimi wannan shine za duniya za ta san cewa ito yanzu da gaske muke yi muna so mu ci gaba amma ma damar muka ci gaba da amfani da wato harshe na baki ko wani faransanci da sauransu to ba yadda za a yi ƙasa irin ta Najeriya ta ce za ta ci gaba ta kai ta kai labari wani lokaci za ka ga malamai musamman irin ku na jami'a wasu na ƙayyace irin karatun da suke koya ma yara musamman abin da ake cewa hand out wanda kaga an shata iyaka kenan ga abin da yaro zai koya ya ba zai faɗaɗa karatun shi ba to kana ga wannan hand out da ake yanzu tana da muhimmanci a wannan ilimi na yanzu ganin cewa kamar an dakile kana ba za ka faɗaɗa karatun ka ba to gaskiya da dina tabbatar maka ina ɗaya daga cikin waɗanda suke yaki da ainihin hand out domin a yanzu haka jami'a da nake koyarwa ga baki da an haramta amfani da hand out dalili ko saboda hand out wato kamar a ce abin da ake ce ma je kashe kanka ne duk wani ka ba kamar ka ba mutum mukami ne ka ce je kashe kanka babu wani abu wanda za ka ɗauka a hand out wanda shine zai zama ka asalin tushen ilimi shi a zamanin da muka ci gaba muka ci gaba kuma muna koyon turawa tilas ne mu fahimci cewa fa ilimi ga baki ɗayan shi ya kace kan yatsa ne ga bincike ka tasa yaro gaba a alƙibla ga darasi wanda yake ya kamata iya to ya iya shi a aikace ba ka ɗauko takarda ba ka rubuta dan bayani a takaitace ka bashi mm. kuma ka ce wai da wannan ne abin kake so wai ya ci jarabawa mm. kenan amma da abin kawai ga karanta ka ci jarabawa ba wai ka karanta ka nemi ilimi ka san kuma yadda zaka amfana ilimin ba mm. saboda kana magana hand out takarda ce da mu mu a bangaren mu mukan ce mata je ka kashe kanka je kashe kanka muke ce mata saboda kan mu haramta ta kuma muna kira ga ainihin yan uwan abokan to ilimin masu koyarwa daga matakin jami'a zuwa fotokan da college education don Allah da annabi babban magana ita ce a to a zaunar da yaro a nuna mashi ainihin darasi a aikace a fita da shi a fili a bayyane a fede masa bil hausa kan darasin da ake so koya ya fi hand out idan ya rike ilimin a cikin kwakwalwarsa ko babu takardare da duka ta da shi ko bace yake wani abu kaza da na koya maka ya yake yana tashi daga bace zai maka bani amma in hand out ce kawai sai ka ga in ka tambaye shi sai ka ga yana neman hand out din ya ce ya dauko ta ya a ai a feji kaza ne ka faɗa abu kaza anan zai ma ba. addu'a ne so daga wannan ba karamin kuskure bane kuma a tabbatar ma duk mai sauraron mu cewa wallahi wannan ba hanya bace wadda za ta kai mu ga ci gaban ilimi a kasar nan tilas ne mu yaki da ita kuma mu san cewa ilimi ginshiki ne wanda ke sai an aikata da shi a aikace lanin ba experience kana koyo kana kuma ganin yadda ake a gaban ka. ya zauna a cikin kwakwalwarka kuma ka ƙara bunƙasa kwakwalwarka kuma ka aiwatar da abin nan shine zai kawo mana ci gaba a kasar nan inda da gaske muke muna so mu gyara ilimi Cikin yawan kiraye-kiraye da kuke sauraro ta cikin wannan shiri har da buƙatar sauran al'umma su taimaka wa gwamnati kan tafiyar da harkokin ilimi domin kamar yadda masu iya magana suke cewa komin ƙarfin mutum ɗaya hannu ɗayan bai ɗaukar jinka. Amma abin mamaki al'ummar kwalabati mai ruwa a jihar Taraba sun fahimci muhimmancin ilimi har suka gina azuzuwa biyu fiye da shekaru goma da suka wuce. Labarin bai tsaya nan ba, don gwamnati ta alkawari kuma duk shekarun nan har yanzu shiru kake ji ga rahoton sani lawal kona mafarin makarantar nan mu muka fara da muka fara mun sari gofani da sarnu muka gera rumfuna domin yara community kenan ta yi aikin din kafin nan gwamnati ta zo ta kare makarantar a hannunmu wannan muryar bulus haruna kenan daya daga cikin dattiban ƙauyen kwalbati mai ruwa da ke karamar hukumar bali da ke cikin jihar taraba Ishaya Haruna shi ma mazaunin wannan ƙauye ne ya kuma ba da gudumawar tasa muryar ga wannan kuka. Faro kafa wannan makaranta ba ta mana gwamnati ta yi mana zuwa yau nan in ba da jiya nan da muka gani yes an kawo inda takwas da ah. kuma an zama mana gini na eh, world health next abin state project self-help project eh, daga mana eh. ah, kujeru kamar guda nawa kuka samu guda 28 jiya sa'annan yaran ku guda nawa yaran sun kai 282 jin wannan koke na al'ummar wannan kauye na kwalbati mai ruwa ya sa na nemi jin ta bakin shugaban hukumar ilmi bai ɗaya na jihar taraba mr yakubu agbaizo well mun tura mutane eh, ma'aikatanmu sun je sun duduba makarantun da ya kamata a tallafa a gyaggyara su bayan wa'annan bayan wa'annan wa'annan su ne wanda ya kamata da mun yi shi tun 2015 yanzu na 2016 mun tura kuma a jiya assessment an ji assessment idan kwalmati mai ruwa yana ciki za ka sani bayan da an gama assessment idan an bashi a jiki ma duka za mu sani amma za mu ɗau za mu tabbata mun tura wani ya je duba saboda bayan wannan kuma za mu yi na 2017 so a wannan lokacin kila sai a shigar da shi so na tabbata yawancin makarantunmu daga nan zuwa shekara mai zuwa allah yadda za mu tabbata mun shiga gurare daban-daban mun gyaggyara makarantu. lawal sani kona muryar amurka daga jalingo nigeria Watannin baya mun kawo muku rahoto kan muhimmancin ilimin mace daga bakin wacce ta amfana da shirin kamar yadda Sani Malumfashi ya aiko mana a bayan. baiwa ɗaya mace damar neman ilimin addinin musulunci da na nasara yana da matukar muhimmanci malama fatima abdullahi tsohon malamin makaranta ce da ta yi ritaya ta ci gajiyar boko muhimmanci ga 'ya'ya mata musamman wurin tarbiyyar 'ya'ya ko wurin tsaftar gida da ko wurin kwalliya ma ilimi yana da amfani ga akwai bambanci tsakanin mai ilimi da kuma mara ilimi ko wajen zamantakewa cikin gida ma su da su yanzu kansu mazan ma ba su cika son wanda ba su da ilimi ba zan ba da misali da kaina mu biyar ne wurin mahaifinmu amma ni ɗaya ce ne makaranta shi ma da ina wurin yau mahaifina ne sai na dawo um, um, ya na ɗauke ni nake wajen shi yasa ni na yi firamare na sakandare na gama lokacin na gama sakandare da wata daya aka dauke mu aiki muna cikin aikin eh, shekara ta zabi wani aure to har na haifi 'ya'ya biyar ana kuma mijina ban goyon baya na koma makaranta na nce na gama kuma wannan bai hana ni cigaba da haihuwa na ba ina cikin nce da na haifi yara biyu kaga akwai bambanci tsakanina da sauran 'yan uwana so wannan ya ba ƙanina sha'awa har ako yashi ya bani ya ce in riƙe da saboda yana so ta yi makaranta kamar yadda na yi yanzu haka in kaga ƙanwata za ka san cewa eh lalle ga wadda ta yi makaranta da wadda ba ta yi makaranta akwai bambanci mutane da sun gamu za su a ita ce yata ba ni ce yadda ba amma ni ce yadda ba ma ita ke bina ba akwai wanda aka haifa da kafin ita so ilimi yana da matukar amfani kwarai da gaske shin me ke matsayin ma neman ilimi a addinin musulunci shararren malamin nan sheikh sunusi khalil ɗaya daga cikin masu wa'azin musulunci a arewacin najeriya ya ƙara haske a kai to ilimi kamar yadda muka sani shine ginshikin dukkanin rayuwa gaba ɗaya a musulunci babu shakka cikin abubuwan da allah ya wajabta mana na ibada ilimi shine gaba abinda Allah ya fara sauka da umarni a kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine magana akan ilimi ayoyi da suka fara sauka daga cikin alkur'ani guda biyar ne su ne cikin suratul alaq inda Allah subhanahu wataala ke cewa rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq من wa rabbukal akram alladhi 'allama bil kalam Allah Ta'ala ce ga annabi اقرأ kayi karatu kayi shi da sunan ubangijinka wanda ya halitta sannan idan muka diba wata sura Allah ta'ala ce nun wal kalami wa ma yasturun wal kalami ina rantsuwa da wannan alkalami abin rubutu dinnan wa ma yasturuna da abinda masu rubutu suke rubutawa dan dai a ƙara nuna mana mahimmancin ilimi a cikin addinin musulunci da annabi ya tashi wajen fassara akan wannan sai ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi namiji da musulma mace sannan a wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace utlubul ilma min al mahdi ila lahad ku nemi ilimin nan daga ranar da aka haifi mutum manzo Allah ce ku nemi ilimin nan maza da mata har zuwa ranar da za a kai mutum cikin ramin kabarinsa wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai utlubul ilma walau bisin ku nemi ilimi din nan fa da Allah ya ya ce wajibi ne mu yi shi ko da za a tashi a tafi kasar sin kasar china a musulunce dai kamata ya yi mace ta diba uwarta mace a asibiti wajen goyon ciki ko haihuwa da dai abin da ya jibanci haka. kenan lalura ne ga namiji ya duba mace in har za a samu wata mace da za ta iya duba ta kaga kenan masu hana 'ya'yansu mata neman ilimi ballantana ma a ce su bar masu hazaƙa su zurfafa su ya zuwa gaba kaga kenan nakasu ne tabbas kenan in hakan ya ci gaba jami'an kiwon lafiya maza su ci gaba da diba mata wanda ba hakan aka so ba sai dai ya zama lalura kuma babu wani abu da yake ba a san inda rana ka iya faduwa ba akwai mutuwa akwai kuma rabuwar aure idan hakan ya faru kaga mace mai ilimi takaicinta ɗan kaɗan ne domin za ta iya buɗe makaranta tana koyar da yara wato tana yi masu lesson na bita a gida idan sun dawo daga makarantun boko za ma ta iya koyarwa a makarantun islamiyya don neman halaliya sani sha'ib malafashi murya amurka daga kaduna a najeriya mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki ni na raba ta ba zan rashin dindin nan ba Abinda gwamnati kan nihi mu dai ilimi ko jami'u tefo-tefo lokacin sikiriti yat satuwan ne ba kari a duba ko bara da suna sati sit to ga yanzu an ƙara sai yawa mullilwanta to kuma su jami'un ƙanana ana nan ana niyya su ba wasawa ba sakandare uku gare mu kwato kuma birnin kabi akwai ɗaya da gusau kasashen kahin. Garaba zai gwada ba, da kwanta gora, an na gazato suna samun kashi. Mene tsari. Ba bayan sakandire, ɗinmu akwai na koyon malanta. Akwai ta san kwata da gusau da bidda, hambe na ban tare ta hammar amma. na koyon malanta. Akwai ta koyo kafitale sukuli. Masu aro da wannan Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.